warahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala Yau ranar talata 26 ga watan Rabi'in kuma yau muna 4 ga watan 12 2018 miladiya a wannan majalisi namu masallacin ihya sunna da ke unguwar gwammaja asibitin kashi a kolayen yan majalisu layin da ke kalla asibitin kashi na dala a cikin birnin kanan najeriya wanda muna karanta littafin almuwaɓa na imamu malik ibn anas imamu darin hijira za mu yi malam awal addu'a malam awal mai ɗaukar kyamara yau ya riga mu zuwa sosai kan lokaci Allah ya masa albarka Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya sa ya zama shugaban masu ɗaukar kyamara da aljanna ana bidiyo kyamara da sai mu ce ala sa aljanna ma shi zai dinga mana bidiyo wala wai ala sa ka aljanna ko baka so ba dan kan mata ka ta jawo shi wance Allah ya baka ikon yin adalci wal muradu bi zalika lazimu qawli tayyib wancan satin mun yi tarjamar amr al-as cikon karatunmu na can baya da muka alkawari yanzu tarjama biyu ta rage mana a bashi tarjamar abdullahi bin amr al-as da kuma ta shan tarjamar umar ibn abdulaziz to amma saboda kada tarjama ta dauke karatun wanda manufar kuma shine karatun da fahimtar mu wadadin da gane abin da ta kunsa uh, yau za mu tura daga kan inda mara ismail ya tsaya wato a cikin eh, wannan babu asalatu wasu sai a karanta mana بسم الله الرحمن الرحيم rahimahullahu ta'ala ya buɗe wannan babi as-salatul wusta wanda shine babi na tara a wannan littafin da muke kitabu salatul jama'a ya rawaito hadisin farko daga ummuna Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce da Abu Yunus maulanta cewa ya rubuta mata alqur'ani ta ce idan ya fara idan ya zo hafizu ala salawati was salatul wusta ya gaya mata fa'adinni ka sanar da ni idza balagta hadhihi al-aya fa'adinni in ka zo daidai wannan ayar ka sanar da ni wace aya ce ita ce hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ya ce falamma balagtuha azantuha lokacin da na zo daidai wajen sai na gaya mata fa'amlat alayya sai ta min shifta sai ta min shifta ne tana faɗa ina rubutawa ta ce ka rubuta hafizu ala salawati was wusta was salatil asri wa umulillahi kanitin sai ta ƙara da was salatil asri ثم قالت سنتت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ayar haka na ji manzan Allah ko na ji ta a wajen manzan Allah sama a haka hafiru ala salawati wa salatul wusta wa salatul asr hadisi na biyu hadisin amr ibn rafi' yake cewa na kasance ina rubuta wa hafsatu ummul mu'minina yar umar kenan ina rubuta mata alqur'ani sai ta ce min idan na zo daidai wannan ayar hafizu ala salawati in gaya mata ko da na zo na gaya mata da na zo daidai ayar sai na gaya mata sai ta yi min shifta hafizu ala salawati wasalatil wusta wasalatil asri wa qumu lillahi amma ita a wannan ruwaya ba ta ce manzan Allah haka ta jiya faɗa ba sai kuma ruwaya ta gabata ta Dawud bin Hussein an ibn Yarbu'in al-Makhzumi annahu qala sami'tu Zaid na Thabit yaqul as-salatu al-wusta salatu al salatu adh a cikin hadisai biyun baya da na umul mu'mina hafsa da na umul aisha za mu fahimci cewa salatul wusta ita ce salatu alasu. amma a wannan kuma ruwayar al-makhzumi a ibn al-yarbu al-makhzumi cewa ita ce sallar azhar sai kuma asar na gaba shine daga Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Abbas dukkansu su yana cewa salatul wusta ita ce salatul subhi sai kuma asar na gaba shine maganar Imam Malik da yake cewa maganar sayyidina aliyu da ya ce as wusta ita ce sallar asuba da abdullahi dan abbas ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika duk maganganun da aka faɗa wannan maganar ce na so fiye da kowace magana to as wusta hafizu ala salawati was salatul wusta wannan salatul wusta ta zo a cikin ayat suratul baqara aya ta 238 ubangiji subhanahu wataala yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين abinda aya take cewa shine hafizu ku kiyaye matakar kiyayewa ala salawati ku ba da himma sosai akan tsara haƙoƙin sallolin da Allah ya dora mu was salatul wusta sannan kuma ku kula da salatul wusta to alwusta ala wazan fu'la wanda duka kalmar da aka dora ta akan wannan sikirin na fu'la to ibtida'an sunan mace ne ko sifar mace ce wadda namijinta yana zuwa a bisa tsari na af'al misali kamar kamar ka ce a alwusta ɗin sai ka ce ausaf namiji kenan idan mace ce kuma sai ka ce ausaf idan ka haɗa tsakanin abubuwa guda biyu sai ɗaya ya fi ɗaya sun haɗu a kan sifa amma ɗaya ya kera ɗaya a waccan a kan ita wannan sifar da suka haɗu to sai ka ɗauko sifar in dai asalin masdari ne na ai na fi'ili sulafi to sai ka ɗauko wannan sifar sai ka ɗora ta alawa zane af'al macen kuma sai ka ɗora ta alawa zane la kamar misali kabirun me ma'anar kabirun babba ko ka gani ai asali idan girma ne na shekaru da jiki sai a ce daga asalin kabiran ya kabaru ko in kuma girma ne na ma'ana sai a ce kabura ya kaburu kaga harfai uku ne ka da ba da ra to idan aka samu wayansu abubuwa guda biyu kuma kabirun amma ɗaya ya fi girma sai kake so ka ce wannan ya fi girma sai ka ce haza akbaru min haza fa huwa akbar to yanzu ka haɗu da zaidu da amru kowannensu yana da shekaru lakin na zai huwal akbar sai dai zaidu ne ya fi girma ko to idan aka samu hindu da zainab ba zainab hiyal kubra a madadin ka ce hiyal akbar sai ka ce hiyal kubra kenan alwusta mu'annas ne na al'ausar wanda yake ismu tafdilun to ikhtalafu fi ma'ana sun yi sabani akan to in za mu fassara salatul wusta da Hausa ya zamu ce to sai suka sai suka rabu zuwa magana magana ta farko suka ce tana nan a asalinta na babun tafdili sai mu ce hafizu ala salawati ku kula da sallah ku tsaya tsayin daka wajen kiyaye ita wannan sallah ko kuma sallolin da Allah ya ɗora wassalatul wusta kuma ku tsaya ku kula sosai ku ƙara ba da muhimmanci a kan sallan nan da tafi falala sai zanto asali na ƙauluka haza ausatuhum bi ma'ana afdalu Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna balaunahum kama balauna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunna musbi'in ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن مهرومون قال أوسطهم alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna baghin to anan labari Allah ya bayar na wayansu mutane da suka gaji gona a wajen mahaifinsu kamar yadda kisoshi suke faɗa Allahu a'lam ko suwaye babansu an ce kamar yadda malamai masu tarihi da tafsiri suke faɗa babansu yana rabon amfanin gona idan kaka ta in ya je girbi to yana ɗiban abin da yake bukata raguwa sai ce da talakawa dama sai ya sanar yau za a yi saukar dabino gobe za a yi kaza kowa ya zai sai a zo a cika gona sai ya kwashi iya nasa in ya gama sai ce to kowa ya kwashi abin zai kwasa sai mutane su amfana to shi 'ya'yan ba sa su to da uban ya mutu sai suka zama su ne ashabul janna gonar da ta zama tasu to sai Allah ya musu ya jarrabe su jaraba ta farko shine sai Allah ya sa musu ruwa jaraba ta biyu kuma sai suka so su haramta mutane alherin da ke cikin gonar jaraba ta uku kuma sai shi kuma Allah ya haramta musu su ma alheri sai Allah ce inna hum haqiqa mun jarrabu mutanen makka kama balawna ashabal janna kamar yadda muka jarrabu masu gona id aqsam sanda suka rantse bayan mutuwar babansu sanda za su yi saukar ko girbin farko saukar dabino ta farko ko girbin farko na gona amfani ya yi sai suka rantse suka ce la yasri na hamus ai za su fita da asuba za su fita alhali suna masu asubanci su je su yayyanke amfaninsu kafin ma kace ce kwabo kan wani ya farka ma sun gama wala yastafinun amma ba su ce sha Allah ba ko ba wanda suka togace cikin mutanen da za a taimakawa ba miskini ba wanda ba miskini ba kawai su kaɗai za su ci amfanin gona to tun da sai gobe ne to shi kuma Allah rayayye ne yana nan yau yana nan gobe faɗafa alaiha ba'ikun min rabbuka sai Allah ya turo wani sanadi na gobara wannan sababin sai zo ya kewaye gonar gobara sai ta kona gonar gaba ɗaya wahum na'imuna suna cikin bacci sai Allah ya gwada musu ikonsu fa asbahat sai gonar ta waye gari kassari kamar gonar da aka je aka girbe ta aika al-haql sari ay al-masrum wanda aka gama da shi kamar gonar da an girbe an yi komai tushiyar ma an sa an sa an sa wuta an kuna haka ake wa gona an gama ko fatana da musulmi sai suka dinga kiran junansu da safacin asuba ana anibudu ala harsikum in kuntum sarimi sai a ƙwanƙwasa maka to kai wani da wani ku fito in inda kuma yau za ku je ku yi saukar dabinan ku ko ku yi girbin ku to ku yi maza maza ma fito mi sammako yau za ni fantsalaku sai suka tafi wahum ya takhafatu tuna suna maganar su a sirri wala ta jihar bi salatika wala tu khafit biha ya takhafatu tuna maganar da suke shine Allah ya dukulan na hal wa alaikum miskin yau kan wani miskin da ku bari in ma an samu wani maye ya zo dan kwalama to ka a bashe shiga to ba za a daga murya ba saboda kan makwabta su ji ana dan takawa a hankali har afta abar gari wagadau sai suka waye gari ala hardi kadiri a bisa gaggawa su suna tunanin suna da ikon da za su je su girba gona to sai suka zo misali daga gidansu zuwa gonan nan tafiyar kilomita kaza ne in dai aka kai wannan gejin ko da kana kula da hanya ko baka kula da hanya da an zo ka san an zo to sai kilomita ta ƙare amma sai dai kawai suna ganin gonakin da an girbe su ne kuma su sun san su zo sun girbi ba kuma jiyan nan sun zo sun yi ban ruwa sun yi aiki an yi estimating an yi komai falab mara auha da suka zo gonar suka ganta kalu inna la dhallu suka ce to ko mun bacin batan hanya ne ba hanyar muka biyo ba sai su yi gaba sai su yi baya sai su ci to ah haka gonar suwa na kuma a kusa da gonar mu waccan kuma a gaban gonar mu take ga alamar kaza sai ka ce bal gaskiya ba haka bane na hannu maharumun wannan niyyar da muka sai Allah ya haramta mana gona kawai tsautsayi da kaddara ya afka mata qala awsatuhum to wanda ya fi su hankali a cikin su ai afdaluhum alam aqul lakum law la wa ila sanda ake shawarar shifin karfin sa akai ba yadda zai iya ta ce ba sai da na ce muku ku tsarkake Allah daga dukkan abin da bai cancance shi ba kar ku yi tunanin cewa kun ba da sadaka kuma Allah zai saukar muku da Allah zai aza muku talauci sakamakon sadaka kar ku yi tunanin cewa taimako kuma zai janyo muku matsala sabbi tusabbihuna ba za ku tsarkake ubangiji ku yi tasbihi ba to kaga anan mahallu shahid shine qala awsatuhum ma ma'ana awsatuhum afdaluhum kaga idan mace ce kuma wusta za a ce mata ausat matansa kuma fa wusta kamar akbar kubra to amma akan gina jumla a wala wazan fu'la liyadulla ala imra'atin koda ba da sunan tafdil ba kuma koda ba shi da namiji kamar macen da take da ciki ana ce mata hubla kaga ba ismu tafdil bane kuma sannan kuma ba shi da muzakkar min lafzi to sai suka ce abinda ake nufi da alwusta kenan shine hafizu ala salawati was salati alwusta ku kula da sallan nan da ta fi kowace sallah falala to ku da ta fi kowace falala sai mun nemo ta muga wacce ce to wannan shi yasa malamai suka ta ni wajen gano wacce ce to sallan nan da ta fi kowace sallah falala wacce za mu kula da ita wasu kuma yaka ce a alwusba wacce take tsaka-tsakiya wadda bayanta akwai salloli gaban ta ma akwai salloli ita ce ta tsakiya abinda ya sa akwai ubangiji ya ce a kula da ita saboda tana da saurin suɓuce wa mutane amma da yawa daga cikin malamai suka ce gaskiya bai kamata in za a ce ta tsakiya kuma a dora ta ala wazan fu'ula ba tunda wazan fu'ula a irin a bisa kalmar alwasatu ko al'ausat yushiru ibtida'an bit za ka ji a ranka kamar an fifita wani abu ne akan wani abu da haka abinda da yawa daga cikin malamai suka shi ne. a salatu lusa ita ce sallar da tafi kowace shi sa ma a ubangiji subhanahu ta ce wa ji alnakun ummatan wasafan aiki yaran Allah ya sanya ku zaɓaɓɓu ba wai na tsakiya ba wasu zai ce ka khairul umur awsatuha mafi alherin abubuwa na tsakiya a ba awsatuha ba afdaluha wanda idan aka duba wancan aka duba wannan sai ka ga wannan ya fi kawo lada ya fi kusanta ka zuwa ga Allah ya fi kawo kuɗi ya fi samun nutsuwa ya fi ƙarancin haɗari don haka shi ya fi dacewa ka yi don haka ausat ɗin nan anan bi ma'ana afdal wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan abdullahi bin abbas ya ce khiyaran udula zaɓaɓɓu nagartattu wa'anda su ba kai su ba tsanantawa a cikin addininsu kamar kiristoci ai kamar yahudawa kuma babu miƙe ƙafa kamar kiristoci su zaɓaɓɓu ne to wannan shine ma'anar al-wusta salatul wusta wannan hadisin da Imam Malik ya kawo shi ya zo a wannan riwayar ta Abu ta Abu ta Yahya al-Laythi an tariq ibnihi Abu Abi Marwan bihi ila Malik sannan Abu Mus'ab az-Zuhri ya rawaice ta da Suwaid ibn Sa'id al-Hadathani da Muwatta ta Ash-Shaybani sannan imamu ahmad ibn hanbal ya rawace shi ta hanyar ishaq sannan ya rawace shi ta hanyar abdurrahman imam muslim ya rawace shi ta hanyar yahya tamimi imam nasa'i ya rawace shi ta hanyar qutayba al-baghlani imam abu daud ya rawace shi ta hanyar qanabi imam tirmidhi ya rawace shi ta hanyar qutayba da kuma ta hanyar yahya al-ansari ta hanyar al-ansari daga mi'an ibn isa dukkansu an malik kuma hadisi ne ingantacce ko da baya cikin sayo buhari da sai musulun kala haddasani an malikin an zaidu ne aslam al'azaidu ne aslam al'adawi al'umari al-madani al-imamu al-fika tabiin mata sanata 60 wa 30 wa 100 mun ci tarjamar zaid ibn aslam ba su ɗaya ba su biyu ba tumin kirki mai daraja mai matsayi mai wara'u da tsoron Allah mai tarin ilimi wanda ana ganin zainul abidina a majalisinsa ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib yana barin komai ya taho ya zauna da shi ake karatu a makarantar zaidu bin aslam kuma a zahiri ali zainul abidin ya fi zaidu bin aslam karatu kuma ya fi shi falala shi jikan manzon Allah salama ne dan gidan na husaini ne an kashe Hussaini a lokacin yana jariri to sai aka zo aka same shi aka ce gaskiya wurin nan bai dace da kai ya ake ganin ka a makarantar zai nuna asalin kuma ka fi shi alheri sai ce wallahi a ku kyale mutum yana zama inda ya san zai fa'idanci ne kuma na san ina fa'idanci ya shi yasa nake zama wannan falala ce ta sa shi zaidu ibn aslam Allah ya ji kansu da rahama an alƙaƙa ibn hakim alkinani almadani sika ne shi ma an abi yunus maula aishata ummul mu'minin radiyallahu anha abu yunus ba a san sunansa ba alkunyarsa tarin jayi sunansa raka da wuya a gaya maka cewa sunansa kaza ishtahar da kunyati wala yu'rafu ismuhu eh, siƙa ne eh, amintacce ne imam al-bukhari ya rawaito hadisansa amma a cikin al mufrad sannan muslim ya yi ruwaya a wajensa da asabu sunanin arba'an eh, imam muslim ya rawaito hadisai biyu a wajensa kuma maliki ya rawaito su hadisi na farko shine wannan hadisin sannan zamu ci karo da hadisin sa a gaba a cikin cikin kitabu as-siyam babin da yake magana a kan mai janaba zai iya daukar azumi to zamu zo mu ci karo da tarjumar sa insha Allah An ummi أم na Aisha, صديقة بنت الصديق Ummi Abdullah, Aisha ta. زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات وأكثر النساء رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أتكم رويتام حديثي ما ككب إتتي تبيو بعد أبي هريرة رضي الله عن الجميع سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد jabirun anasun siddiqatun wabnu abbasin kadabnu umar to ita ce siddiqa ta rauta hadisai dubu biyu eh, da nawa da ɗari biyu da goma idan ban manta ba ta rawaito a bisa ala wifki ma ja a fi musnadi baƙi kamar da malamai suke faɗa ta rasu shekara ta hamsin da bakwai qala annahu qala shi abu yunus din yake cewa amaratni aishatu an aktuba laha mushafan ta umar da na aisha ta umarce da rubuta mata mushaf al mushaf suna ne na takaddun da aka rubuta alqur'ani a jikinsu ana ce masa mushaf idan ya zanto ya kunshi qur'ani daga daga bakara haɗi zuwa nas sai a ce masa mushaf saboda shi yasa ma sai a ce wane ya rubuta mushaf ba a cewa ya rubuta qur'ani duk da cewa an faɗa ɗin kuma dai an san abin da ake nufi shi kenan shi ƙur'anin sifa ce zance ne na Allah subhanahu wata'ala azali minhu bada'a wa ilayhi ya'ud wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a to ya umarce ni a umar min aisha ta umarce ni an aktuba laha mushafan in rubuta mata mushaf alqur'ani kenan to malaman shurrahu malaman hadisi sun ce la'alla lokacin da umul mu'mini na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta ta umarce shi da ya rubuta mata mushaf a lokacin ba a tattara mushaf gaba ɗaya an haɗa mutane akan karatu iri ɗaya ba lokacin kowa yana iya rubuta mushaf ɗinsa wannan haka malaman hadisi suka faɗa da yawa daga cikin malaman sharhi sai dai abul walid kamar yadda ke cikin al Allah ya ji kansa rahama yake cewa wa hadha yaktazi an yakuna ba'da jam'i al-qur'ani fi mushafin wa qabla an tujma' al-masahif ala al allati katabaha Uthman ko da yake wannan zai yi bayan a lokacin sai na abubakar an haɗe qur'ani a waje ɗaya amma a lokacin kowa yana da ikon da zai sa a rubuta masa abin da ya ji wanda bai ji ba kuma ya tambaya a rubuta masa la'alla shi ya sa kun san an samu saɓani na kwafi saboda watakila ni abin da na ji na riƙe wata kalmar amma ban riƙe ta a irin yadda annabi salama ya karanta ta ba ta yi sai in canja ta da wata kalma tunda kun san larabawa ne shi kuma alkur'ani yana da mu'jiza mu'jizarsa shine wato zance ne zaka ganshi a haka zance ne kamar abin da bature zai ce maka normal magana magana ce haka nan ba wai wata magana ce ta aje a saka wasu abubuwa a yi surkulla ba magana ce kawai to amma da ba a ƙur'ani aka faɗe ta ba zai ka ji ta salam amma karatunta yana wato amo aman magana amo da magana take da shi yana karanta maka wani abu a zuci yana fuskar zuciyarka sannan ma'anan ma tana fuskar zuciyarka qur'an ne kadai yake da wannan yanzu ana karanta bible na larabci sai dai ma wani nassin ya baka dariya amma shi ko qur'ani inna na kalkauta kaga ai wannan magana ce yanzu aka muka ce inna a'tainakal kalfulus ai mun baka kuɗi ba za ka ji daɗin magana ba amma wannan da aka ce ina akwai na kalkausar ko a magana yau da kullum in aka sako ƙur'ani sai ka ji magana ta fi jerin me ya ce ne rahalu falastu bisa'ilin an darihim ana bashi'un nafsi ala atharihim kaga da ya ɗako kalmar bashi'un nafsi ala atharihim sai kama da mai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fala'allaka bashi'un nafsaka ala atharihim da ya wannan tanas ɗin da ƙur'ani sai waƙar tasa ta fada wani amo mai daɗi ya ce rahalu sun tafi masoyana falastu bisa irin an dare ni ba zan tsaya na tambayar ina gidansu yake ba ko kuma yanzu shi kenan ba zan ƙara zuwa in tambayi ina suke ba to ana un nafsi kawai zan zo in halakar da kaina ala tarihin a bisa gurabansu da suka tafi suka bari un nafsi ala tarihin ya zama mai kalima ce ƙur'aniya istakhadamaha fi shi'r wasu suna ganin kamar wasu daga cikin mu'tazila suna ganin cewa mu'jizar jirin alqur'ani ba wai dan laraba ba za su iya bane inda za a basu akwai abin da za su iya amma kawai Allah ne ya kukumtar da hannayensu ya batar da bazirarsu suka kasa kai mutazila ne su kyauta ba wallahi wannan ra'ayin nasu sai ka ga su sun shahara da tunani da hankali amma kuma a wani wajen tunda sun bar sunna wai suka ce saboda me am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am illah sai aka ce am taquluna inna ibrahima suka ce to ainihin jerin sunaye ne kawai kuma a ce mutun ya kasa kawo sunaye إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق hudan والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله سكتي سونا يسنفي وعنا to wallahi da zaka cire yanzu ba wai ka cire sunan wani ba da zaka ce am na inna ibrahima wal asbata wa yaquba wa isma'ila wa ishaqa karamin yaro ma in sai maka dariya saboda jerin bai yi daɗi ba Yadda Allah ya kawo shi da za a ɗauke Ibrahim a mai da Ishaq a wajensa a mai da Ibrahim wajen Ishaq sai ka ji abin bambara kwai sai namiji da suna Hajara ba daɗi to saboda haka wani lokacin zauƙinsu a matsayinsu na laraba ya kan sa su ko mutum ya ji sai canza wata kalmar da wata kalma ko kuma ya taɓa jin manzan Allah salama ya fassara wata kalmar sai da cewa ƙur'ani ce sai haɗa ko kuma a'a ya haɗa tsakanin ƙur'ani da fassara saboda amfanin kansa shi yasa lokacin sai na usman ya haɗa ƙur'anin gaba ɗaya a waje ɗaya sai ce to duk wanda ya san ya rubuta ƙur'ani ya kawo shi duk suka dinga kawa sai na usman ya da aka ƙuna sai aka bar wannan kwafi ɗin in za ka yi karatu to da irinsa za ka yi don saboda kada mutane su rarraba a littafin allah shi kuma wannan sai da aka ɗau matakai na tabbatar da cewa duk abin da aka rubuta shi na ɗaya dai Allah ya saukar da shi ga annabi zama ta hanyar jibrilu a fili ba a bafarki ba aiki sannan na biyu lalle wanda ya kawo shi ya ji manzan Allah ya karanta kuma an samu wani ya yi shaida cewa shi ma ya ji sannan kuma sai an ga ya yi daidai da tsarin ƙur'ani domin akwai abin da ana kawo shi za ka gane ba ƙur'ani da an karanta shi zaka ce kai wannan ba dai qur'ani sai dai a nemo ko a wani littafin yake ba to saboda haka wannan tafsirin da suka yi sai zanto duka an hada an kona to la'alla ummu na Aisha lokacin da ta ce a rubuta mata a lokacin an hada qur'anin a waje ɗaya amma ba a zo an yi abin da bature yake so a standardization ba ba a zo an yi an hada shi an yi jam'in sa an yi jam'in mutane akan huruf ba ta yadda mutanen kufa an ba su nasu mutanen madina an ba su nasu mutanen maka an ba su nasu da sauransu to sai na aisha take cewa sun maƙalar idza balagta hadhihi al-ayata hafizu ala salawati wasu salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ka gaya mini hafizu ala salawati hafizu lafazin hafizu ala wazani hafaza hafaza din ala wazani fa'ala ko shi kuma fa'ala mazidun ne bi harfi wanda asalin fi'ili mujarrad sulasi yana zuwa ne a babin fa'ala da fa'ila da fa'ula to amma larura ta zance a babi na sarfu ya halatta a yi masa ƙari ana iya ƙara masa harafi ɗaya ana iya ƙara masa harafi biyu ana iya ƙara masa harafi uku idan aka kara masa harafi daya sai zama harafai hudu to eh, hanyoyin kara harafi ɗayan guda biyar ne ko ana kara misali a fa'ala sai a kara a sai zama a fa'ala kamar idan ana so a maida da fi'ili mujarradi ya zama lazimi nazara sai a mai da shi anzala kharaja sai a mai da shi akhraja ƙara'a sai mai da shi sai a mai da shi a ƙara'a mata sai a mai da shi a mata mata ya mutu a mata ya kashe kharaja ya fita a kharaja ya fitar nazala ya fita anzala ya sauka anzala ya sauka jalasa ya zauna jalasa ya zauna jalasa ya zauna ya me kake a fulanin fulanun jalasa ne wani ne ya zaunar da ni a ana jalastu ni na zauna to wannan af'ala ke sana akwai fa'ala shine wannan akwai kuma fa'ala da dai sauransu to wannan fa'ala ɗin daga cikin ma'anoninsa idan ya zanto an samu faruwar aikin ta ɓangarori guda biyu kamar in wannan ya zagi wannan sun yi mai kenan za a ce zage geniya to sai a ce sha ta mahu ma'ana ya zage shi shi ma ya rama in wannan ya yaƙi wannan sai a ce mai ƙatalahu ko idan wannan yadda ki wannan sai a ce darabahu me ya faru tsakanin tsakaninsu mudaraba wannan shine asali amma bayan nan wannan maddar ta fa'ala takan fita daga asalinta ta koma wani asali to anan da aka ce hafizu ku kiyaye to a zahiri yana nuna in kun kiyaye kuma za a kiyaye ki to shine sai malamai saboda bin diddigi na ilimi sai suka ce da Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli to kuma zai yi in kun kiyaye za a kiyaye muku wani abu sai suka ce to in kun kiyaye ku waye zai kiyaye muku sai aka ce to anan akwai maganganu guda biyu magana ta farko shine ku kiyaye sallah shi kuma Allah ya kiyaye muku alƙawarin da ya yi muku na cewa in kun yi sallah zai ba ku aljanna zai muku kaza da kaza an fahimta ko eh. na biyu kuma suka ce a'a hafizu ku kiyaye sallah an kun kiyaye sallah ita ma za ta kiyaye muku wasu abubuwa to sai malamai suka ce to mun ji bangaren ubangiji ba mu da matsala in mun kiyaye sallah ubangiji zai kiyaye mana alkawarin da ya mana to ita kuma sallah ne za ta kiyaye mana sai aka ce to gaskiya sallah za ta kiyaye muku abubuwa guda uku abubuwa da yawa amma abrazu ha talata na ɗaya inda ka kiyaye sallar ita kuma za ta kiyaye maka fadawa cikin munanan ayyuka yawanci masu yin sallah daidai suna yin ta akan lokaci a bisa tsarin da shari'a take so za ga ba su cika aikata ayyuka na masha'a بدليل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر إن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تو sannan kuma ya zo a cikin musnad al-imam Ahmad bi sanadin ala shart al wa Muslim wa lam yukharrijahu an Abi Hurairah radiyallahu anhu cewa ja'a rajulun ila an wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu sai yake cewa ya rasulullah inna fulanan yusalli bil layl na fa yana tashi yayi sallah da daddare fa idza asbaha in gari ya waye kuma saraka sai a kama shi yayi sata sai manzo Allah sama yake cewa innahu sayanhahu ma taqul abinda ka faɗa yana yi sallan nan za ta hana shi ya daina sata ka zuba ido to dan haka shi yasa in dai ka ji zuciyarka tana ƙoƙarin riya maka aikin saƙo to yi ƙoƙari ka fi ƙarfin abin da yin sallah akwai wanda yana son yin zina kawai dama ce bai samu to in dai zuciyarka ka ji tana ta zantar da kai akan ka yi wata hikima don ka je kai abin da ba shi kenan ba yi maza maza kai sallah sha Allah sallah za ta hana ka yin wannan abu to kaga hafizu ala sawati ku kiyaye sallah don ta kiyaye kaf ku fada cikin sabo sai abu na biyu za ta kiyaye muku masifa da bala'i ta sai ka tashi za ka fita daga gida ka ce kai bari in gaida Allah da raka'a biyu to in ka tashi kai raka'a biyu nan an rubuta za a damfare ka ko barayi za su tare ka ko za a buge ka da mashin ko da mota ko za ka yi asara a dukiyarka ko za ka ga wani abu na bakin ciki wallahi sallan nan sai ta sa kawai sai ka fasa shi yasa Allah ya ce wasta'inu bis sabri wassala ku nemi taimakon Allah wajen ije masifa da jarabawa ta hanyar yin sallah da kuma yin haƙuri ko talauci ne da dame ka ko ka saka wani abu a gaba kana so ka in ka tashi ka bau kai kai sallah ka roƙi ubangiji subhanahu wataala sai kaga ka samu biyan bukata ko abu ne ya taso maka kana neman zaben Allah kai istikhara kai sallah raka'a biyu kai istikhara sai ga Allah ya biya maka ka na uku kuma idan ka kiyaye sallah hafizu ala salawati to ita kuma sallah za ta kiyaye ku ranar alkiyama saboda sallah za ta zo ta yi ceto ranar alkiyama shi sa Allah subhanahu wataala ke cewa wa aqimus salata wa atuz zakata ku yi sallah ku ba da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk da kuka aikata na sallah da zakka kuka yi dan ku samu lada to in kun je alkiyama ana cikin rintsi za ku samu ladan ku a wajen Allah to wannan shine ma'anar hafizu ba a ce ihfazu salawati ba sai aka ce hafizu domin a nuna cewa kai ma in kai za a yi maka kuma da ma rayuwar haka take duk wanda ya ga da kyau galibi za ka ga sai da ya tashi tsaye ne hafizu ala salawati wasu salatu wusta da sallan nan da tafi falala ita kan in ka kiyaye ta ma abin nata ma ya mafi wa lillahi ku tashi haikan ku fuskanci ubangiji kanitina ma ma'ana kanitina sai malamai suka ce qanitina ai tina da haka in kun tashi yin sallar ku yi shuru kar ku yi magana li'an al-qunuta yutlaqu wa yuradu bihi as-sukut al-qunut in an fade shi ana nufin shiru kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Zaid ibn Arqam cikin sahih al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a Zaid yake cewa kunna na takallamu fi salah da can kafin a hana mu muna yin sallah muna magana ana sallah ana cikin sallah ka ce an yi raka'a biyu maka ce kai da Allah dan matsa ko ka ga wani zai shigo ka ce shigo ciki ana sallah ko in ka ga liman zai tsawaita ka ce da Allah liman a dan takaita to amma yanzu masu yin magana ne sai jahilai ko ko kuma in wani abu ya faru wani ya sadaukar da sallar tasa kamar wani yana ba mu labari ya ce lokacin suna masar suna masallacin jami'a sai wani ya ja sallah to sai irin ko bai haddace ƙur'ani ba ko mu'ujiza ce ta alƙur'ani malam sai ya ɗauko ayar bangado ne ko a sai ya ɗauko ayar yusi kuma Allah fi aulada to kuma sai ta rikirkice masa ya ce an daɗe ƙwarai da gaske kafin a tafi rukuku sai da aka ji jiki ana gyara ma duk gaba ɗaya sai an gyara ma aka yi ruku aka yi raka a ta ɗaya kaga irin wannan datin an tafi bi sai ya ɗauko kulhuwar lawa kowace zai iya sai ya sake ɗauko ta gabanta la'alla wala kun nisfu kenan to sai aka fara can wani dai ba misiri ya fahimci anya ba tarihin ɗazu ne zai maimaita kansa da ya dai an tafi an tafi an tafi an tafi an kai da kyar ya ji ya ɗauko ta gaba ya ce ya am irka ya ce malin da Allah yi ruku'u <laughs> shi sai a tsakin sallah ke ya am to sai ce da muna magana a sallah kunna na kalli fi sala na ahaduna akhahu fi hajjati in kana da ta bukata sai ka gaya dan uwanka hatta nazarat هذه الآية حافظوا wasu salatin wusta wa وقوموا lahi kanici da aka saukar da ayan nan fa umirna bis sukuti sai aka umarce mu da mu shiru kaga kenan wa qumul lahi qanitina ai sakitina sai zama al qunutu huna bi ma'ana as sukut wasu kuma suka ce wa qumul lahi qanitina ku tashi kuna masu yi wa Allah da'a sai zama al qunutu bi ma'ana at ta'a wa qumul lahi qanitina ai ba'i me dalilin ku suka ce gashi nan Allah ya ce ya maryamu qunuti li rabbiki ai ati'i rabbaki kenan ya maryamu kunuti li rabbiki ya maryamu ki wa allan ki da'a war wasjudi warka'i ma'ar raki'in kuma ga Allah subhanahu wataala yake cewa ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala taqda'na bil qawl فلا تخضعن بالقول فيطمع fi في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا شنديتي ومن يقنت منكن لله wa man yaqnutu min kunna lillahi duk wacce ta yi wa Allah da'a a cikin ku sai zama alqunutu huna bi ma'ana at sai zama to wa qumul lahi qanitina ay ta'iina kuna masu yi wa Allah da'a wasu kuma suka ce a wa qumul lillahi qanitina ay khadi'ina kuna masu kankan da kai shi yasa in ka tada sallah duk girman ka duk sarautarka da ka ce Allahu akbar to sai ka ji zuciyarka ta karaya ka saraya ka risina ta yadda da an kalle ka an fahimci cewa kanka ka kankan da kanka e ka san misalin aka ce za a yi taro nan ne high table za a kira sunanka a gabatar da kai ka zuwa table har wani dan gyara jikinka kake haka saboda da an ganka an san kana ji da abin nan bare in taron na malinta ne kai malamin. har wani duba agogo kake saboda kai kasar san ai dole ma a jira ka amma da ka zo gaban na gaba da kai fa sai ka dan risina ka gyara to wa ƙumun lahi ƙani in kun tashi sallah ku risina ku kankan da kai ta yadda duk wanda ya kalle ka zai gane cewa yi wa Allah aka kake wasu kuma suka ce a wa qumul lahi qanitina ku tashi ku dinga yin ƙiyamun laila da daddare al fi salati shine al alƙunutu wa minhu ta'ala amman huwa ƙanitun yanzu dan Allah wanda yake tashi yayi sallah ana al-laili a cikin dare sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi zai daidai da wanda baya yi ko kuma amman kamar da zo a qira'an nafi aman huwa qanitun a wata qira'ar kai aman huwa qanitun ana al-laili ayyaman huwa qanitun ya kai wanda kake tashi kai qiyamul layli yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولي الألباب kuma ya zo a cikin sayi bukhari da sayi muslim daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalul mujahidi fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi kwatankwacin wanda yake yaki dan ɗaukaka kalmar Allah kuma Allah ne kadai san wa yake yi dan shi kamathal sa'imil qa'imi kamar misalin wanda ya tashi yake sallar dare ne yake yin azumin nafila eh, to sai yake a ruwayar abu ya ala kuma ka matsali sa'imil qaniti as-sajid lillahi raki sai zama al-qanit dinnan wanda yake tashi cikin dare to hafizu ala as-salawati was wusta wa asr asr kuma ku tashi ku kiyaye sallar la'asar wannan ƙarin da nana aisha ta yi kenan allah ya ƙarin da a gare ta to sai malamai suka ce to idan muka kula da ƙarin nan wa salatul asar ya nuna kenan salatul wusta ba ita ce salatul asar. ko ba ka bane ba idan na ce ka je kasuwa ka siyo min gishiri da sukari wannan yana da gishirin shine sukari ko kuma na ce ka je ka siyo min sukari da abin nan sai ban gaya maka ban ƙarasa maka ba za ka ɗauka sukarin dai shi ne abin nan ai tun da na ce da na kawo conjunction aƙaf to ya nuna abin da zan kawo daban yake da abin da na kawo tun da Allah ya ce hafizu ala salawati ku tashi ku kiyaye salloli wa salatul wusta ku kiyaye sallar nan da tafi falala wa salatul asr kuma ku kiyaye sallar la'asar wannan ya nuna ko dai la'asar tana da falala amma ba ita ce alwusta ba ko ba haka bane ba wa qumu lillahi to amma wannan malamai sun yi saɓani akan wannan matsalar akan wace sallah ce salatul wusta shi yasa imam malik ya kawo wannan babu Alƙadi abubakar ibn al-arabi al-maliki mai littafin alƙabas sharhin muwatta ta imam malik yake cewa saɓanin malamai akan mecece salatul wusta ya kai maganganu guda bakwai wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza daga ciki an ce salatul wusta ita ce kowace sallah don haka kowace sallah tana da falalatta don haka asuba al-zuhur al-asr al-maghrib al-isha dukkan su kowace salatul wusta ce to kai ba ka san wannan ba zai yi ba ba zai yi yau ƙafa shaiku ala nafsihi ba wasu kuma suka ce a sallar juma'a ita ce salatul wusta don haka hafizu ala salawati wa salatul juma'a ke shi ne ƙauni na biyu wasu kuma suka ce a ita ce sallar asuba wasu suka ce ita ce sallar azahar wasu suka ce ita ce sallar la'asar wasu suka ce ita ce sallar magariba wasu kuma suka ce me a sai suka ce wasu suka ce kawai Allah ya barta ba a san kowace ce wata ila caccanjawa take kowace za ta iya zama alhafi sharafuddin addimyatsi a shafi'i Allah ji kansa da rahama shi kuma ya kawo saɓanin malamai ya kai goma sha bakwai akan mecece a salatu rusta wanda al'imam abul abbas alwan sharisi almaliki shi kuma ya ƙara guda biyu suka kai ashirin ya kawo su a waƙe yake cewa ana cewa kullum minal khamsi fahi fal jumu'a fal wa jum'atin ma'a fal khawfu fal idani fahiya mubhama fil khamsi wa ma'aha al atama فالصبح نوع عصر على التردد ثم صلاتنا على محمد فالصبح مع عصر فوقف fadduha thumma aljama'atu bihal ustashraha ya ga sunan ya kawo su guda 20 a wannan baitukan da na kawo yake cewa an ce kullum min al-khamsi duka sallolin nan biyar kowace ita ce fahiya fal juma'a wasu ka ce juma'a fal witru wani uku suka ce wutiri fal zuhur wasu ka ce azhar wa juma'atun ma'a wasu ka ce kuma a juma'a tare da azhar din na biyar kenan na shida falkhawf wasu ka ce salatul khawf ita ce a sallar tsoro da ake ita ce salatul wusta wasu ka ce kace fal'idani sallolin idi fahiya mubhama wasu kuma suka ce a ba a faɗe ta ba yau wasu ya ce wa fil khamsi a ai mubhamatun fil khamsi fasubhu wasu kuma suka ce sallar asuba ce wa ma'ahal atama tare da isha wasu kuma suka ce fa subhu naw asrin ala taraddud wasu kuma suka ce ko asuba ko azhar thumma salatuna ala muhammad wasu kuma suka ce was salatul wusta kuma shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ma a huta ma'ana in kai sallah kai wa manzala su salati fa subhin ma asrin wasu suka ce kuma a'a asuba tare da azhar da la'asar fa waqfun wasu kuma suka ce a ba a san kowace sallah ba ce ha wasu kuma suka ce sallah walha thummal jama'atu wasu kuma suka ce sallah a cikin jam'i bi hal wustashraha da ita aka yi sharhin salatul wusta to amma duka wannan sabanin zaka iya takaice shi akan sabani uku ko guda biyu kamar da ibn abdul bar yake cewa al-ikhtilafu al-qawi fi salatul wusta inma huwa fi hatayn salatayn wa ghayr dhalika da'if kawai ka ɗau saɓanin ka taƙaice shi akan sallar asuba da sallar la'asa su ne hujjoji suka fi ƙarfi a kai to malamai suna da mazhaba biyu akan ayyana salatul Maza mazhaba ta farko ita ce mazhabar malikiya ta mu kenan kamar yadda muka ji a ƙarshe imamu na maliku yake cewa ra'ayin da abdullahi dan abbas da kuma Aliyu ibn abi talib suka faɗa shine abin da ya fi burge shi ko to imam malik da ƙaulun fi shafi'iyya ƙauli ne na imam shafi'i da jimhur na almajiran malik da shafi'i sun tafi akan cewa salatul wusta ita ce salatul sulhi. sannan jimhur na hanafiya da hanabila da mafiya yawan almajiran shafi'i su kuma sun tafi akan cewa ita ce sallar la'asar malikiya suka kafa hujja da dalili na nassi na hadisi kuma suka kafa hujja da hankali nassin da suka kafa hujja da shi na farko shine wannan hadisin na ummu na Aisha Allah ya kare da a gare ta cewa idan ka iso nan ka gaya mu da ya iso ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta was salatil asr sai suka ce to ainin tunda nana Aisha ta ce was salatil asr to ya nuna ba sallar la'asar ba ce da haka mun kada waɗanda suka ce sallar la'asar ce mun cinye sallar asuba ce liyan afa ya tazil mugayara saboda tun da aka yi atsafi to dole zai zama an samu bambanci da haka abinda Allah ya yake nufi ne ku kiya sallar da tafi kowace sallar falala ita ce sallar asuba a bisa ra'ayin maliku sannan suka kafa hujja da hadisin hafsa ummul mu'minina na abu rafi na gaba kenan ko sai dai shi hadisi ne mawqufan ala hafsa kawai ita ce tace in ka zo ka gaya min da yazo sai ya gaya mata sai ta ce to ka rubuta hafizu ala salawati al-wusta wa salati al-asr to amma a cikin tafsirin ibnu jarir al-tabari bi isnadin sahih ila abi rafi yake cewa sai ta ce haka za sami'tuhu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko haka sami'tu haka naji wannan ayar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan suka kafa hujja da abin da imam malik shi sa imam malik ya kawo maka hujjojin sa a cikin muwadda da cewa an rawaito daga sayyidina aliyu da abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare su dukkan su sun ce ga abin da suka faɗa kuma an rawaito daga abdullahi dan umar ma Allah ya kare da a gare shi sai kuma a hankalce suka ce mu kalli abin mu gani dole ma ta zama sallah asuba saboda sallah asuba ta fi kowace sallah wahala domin kana kwance kana jin sanyi gashi ka lallaɓa da bargo lokacin da bacci ya fi daɗi to a lokacin kuma za ka katse ka tashi ka tafi to kwatin da ya zan akwai mazidin minar kulfatuwar mashakka akwai ƙarin wahala to ya kamata ta zama ita tafi falala don haka ya kun jama'a ku kiyaye sallar asuba ku ba ta muhimmanci fiye da kowace sallar kuma gashi Allah ma da kansa ya ce aqimis salata lidluki shamsi ila ghasaqil layl kaga ya hada azhar da la'asar magariba da isha sai ce wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda dan yana maka cewa sallar asuba ita tafi kowace ai mashhudan bil malaika tare cewa ragowar mala'iku suna sauka amma anan sai ya akkada dhikrul fard min afradil min afradil an bi hukmi al am yu'akkid wala yukhassis sannan suka kawo hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu da ta Allah ya kare yadda a gare shi cewa manzo Allah sama yana cewa inna athqala salatin 'ala al-munafiqin salatul isha'i wa salatul fajr sallar da tafi wa munafikai wahala galibi ita ce sallar isha da sallar asuba walau ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma walau da mutane sun san irin alherin da ke cikin sallar isha da sallar asuba da ko da rarrafe mutun yazo alhadith sannan malikiya da shafi'iya suka ce kowa bugu da ƙari ita kaɗai ce sallar da ake mata alkunutu sau sa a malikiya akwai alkunutu a cikin sallah asuba allahumma inni ya ma alkunutun na allahumma inna nasta'inuka wa wani suni nu'minu bika wa kullum na shi kullahu wala wa la izu izuwa ƙarshe sai suka ce kuma bugu da ƙari ita ce ma ta zo a tsakiya domin ta zo tsakanin azhar da la'asar tsakanin isha da magariba da isha sun huce azhar da la'asar ba su zo ba don ka ita ce a tsakiya suka ce abdullahi bin abbas ma yake cewa hatu salla fi dhalamin min al-layli wa dhiya'un min an-nahar wa dhiya'in min an-nahar ita ce kadai sallar da ake yin ta da ragowar duhun dare da kuma farko farkon hasken yini kuma ita kadai ce ba wata sallah da take hada jiki da ita azhar sukan hada jiki da la'asar dan haka mace za ta iya jam'u suri sai ta hada da azhar da la'asar matafi zai hada azhar da la'asar haka magariba da isha amma ita asuba ba a hada ta da kowace sallah safaran aw hadaran to wannan shine abin da malikiya suka tafi akai sai mazhabar hanafiya da shafi'iyya da hanabila kuma ita ce mazhabar jumhur su kuma suka ce a sallar la'asar ce da farko dai suka kafa hujja da hadisin sayyidina aliyu Allah ya kare da a gare shi cewa a lokacin yakin ahzab manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mala Allahu buyutahum wa quburahum nara shagaluna an salati alwusta salati alasr hina ghabati shams mutanan nan sun hana mu Allah ya cika gidajensu da wuta Allah ya cika gidajensu da wuta saboda sun shagalar da mu sallar la'asar ba har rana ta faɗi sannan hadisin da imamu ahmad ya rawaito da imamu tirmidhi tirmidhi kuma ya inganta shi daga abdullahi dan mas'ud manzo sama ke cewa salatul wusta salatul asr sannan kuma suka ce wannan hadisin na ummu na aisha ya zo a ruwayar da babu wawun din wa salatul asr ya zo a ruwayar zaid ibn al-arqam da muka karanta a baya salatil asri hafizu ala salawatil wusta salatil asri ba tare da an ƙara wawu ba baballanta na ku ce al'atfu yaqtadil mughayara sannan suka ce da kuka ce ma kuma yaqtadil mughayara to ai ba kowane atsafi ne yake yaqtadil mughayara ba misali Allah subhanahu wataala yake cewa wa min dunihi ma jannatani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhibani mudhammatani fa bi ayyi ala'i fihima fakihatun fihima 'aynan nadhakhatan fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman hatun din kuma sune dai nakhalun din warumman din gashi an cewa wa nakhalun wa kuma sun shiga cikin fakiha dan haka ba kowane ataf ne yaqtadil mugayara. sannan suka ce gashi kuma ubangiji subhanahu wataala da kansa a cikin alqur'ani yake cewa lillahi wa mala'ikati wa rusuli wa Jibrila wa mika'ila ai jibrila da mika'ila ko mika'ila a wata kira'a ai duk mala'iku ne don haka al'atufu ba a ko'ina ne ya mugayara. to magana rajiha wacce tafi ƙarfi ita ce maganar malikiya wallahu a'lam ko da yake ibn ya yi yayi a kan matsalar haka zalika abul abbas al-qurtubi mai littafin al-mufhim ba abu abdullahi sahib tafsir ba shi ya kawo yace abin da sa ya ɗan samu ɗan tsaka tsakiya a cikin ra'ayin shine hadisin bara ibn azib dan da ke cikin sayo muslim wanda yace wannan ayar hafizu ala salawati a yadda Allah ya saukar da ita shine hafizu ala salawati was salatil asr haka Allah ya saukar da ita yace fa qara'ana ma sha Allah sai muka dau lokaci muna karanta ta hafizu ala salawati wa salatil asr wa qumu lillahi qanitin thumma nasakha Allah sai kuma Allah ya zo ya shafe ta fa nazalat hafizu ala salawati was salatil wusta sai aka rufe aka maimaita ta aka mai gurbunta da hafizu ala salawati was salatil wusta fa qala to sai wani mutum yana zaune a wajen shaqiq sai yake cewa hiya idhnu a hiya idan salatul asr to kenan salatul wusta din tace sallar la'asar tunda asali a haka aka saukar sai bara yake cewa a'a akhbartuka kaifa nazalat na gaya maka yadda aka saukar da ita wa kaifa nasakaha Allah cewa Allah kuma ya shafe ta kuma sai ka zo kana tambaya ta wallahu alam ni ban san ko wacece ce ba da haka wasu malaman suna ganin tawaqqufi za a yi akai ba a san wace ce salatul usta ba sai mu dakata anan sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah to anan kuma sai mu kara bayani akan shafe aya domin saboda kada wasu su tunanin cewa to lalle ashe qur'anin nan bai cika ba kenan tun daga nana Aisha da Hafsa Allah ya kara yadda a gare su sun nemi a rubuta alqur'ani a bisa wancan tsarin zamu faɗi wannan dalilin abin da muka dai Allah ya ba mu ladan sannan mu su Allah ya mana salamu alaikum wa rahmatullahi cewa ya taimaka wajen kwadaitar da mutane su so alqur'ani wanda wannan shine ibada ba musabaqar ce ibada ba da ita musabaqar da wata hanyar daban wacce in an bi ta ita ma za a so ƙur'ani a haddace duk cikinsu wacce aka yi niyya kyakkyawa niyya Allah zai karɓa kuma ya duba wancan gayar don haka ita wannan mazawaƙa ba ita ce gaya ba wasila ce an fahimta ko na ɗaya kenan an fahimci wannan ka'idar wannan babit ɗin ko sai babit na biyu bambanci tsakanin bida'a da maslahatul mursala ita bid'a ana sanya mata ƙa'idoji wanda ƙa'idojin suna da alaƙa da ita ne kai tsaye to aida da wasu su matso nan mana duka tun da waje ne don kada da'irar ta yi faɗi sosai kai ma inda ba wani mai littafi za ka zauna a kusa shi kai ma so kai idan in masu littafi za ku zauna a kusa an fahimta ko ita bida'a misali yanzu wazifa in za ka yi ta za a ce to da farko sai ka yi alwala sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza don ita kanta tana da wasu constitutions da ka'idoji yayin da ita kuma maslahatul mursala galibi in kaga an sa mata ka'ida to sai dai ka'idar da za ta sauƙaƙe maka isa zuwa ga abin ba wai ka'idar da za ta ƙara maka lada a wajen Allah ba ta yadda in ka bar shi za ka ballara misali ka ɗau musabaƙar diyar har yanzu sai ka'idar musabaka ba ka shiga sai ka kai shekara kaza ko sai ka kakka wuce shekara kaza ko kuma a ce in za ka shiga sai ka karanta ƙur'ani da kaza za ka ga asalin ta dai tana nan abin matsayinta na kaida ta wasila ba ƙa'ida ta gaya ba da khilafin bid'a wacce ita kanta aikin ne ake sa masa abu ka'ida sai a bambanci na uku ita bid'a ana tanadar mata lada tun a duniya duk wanda ya kirkiro bid'a in yana so ya tallata ta sai ya faɗi irin alherin da ke cikin ta ita kuma maslaha mursala ba a kirkiran mata lada yanzu ba wanda ya ce masallacin da aka yi shi da alasfika aka yi sallah da alasfika ya fi masallacin da aka yi ba alasfika ko ɗaya ƙur'anin da aka haddace shi ta hanyar musabaka ya kai ko bai kai ƙur'anin da aka haddace shi ba ta musabaka ba ina ruwan mutum hasali ma musabaka an aka shigo da wasu mukhalafat a ciki ta sabawa suka saba shari'a bi halatta a yi ta ba misali aka shigo da riya aka shigo da san duniya aka shigo da ha'inci aka shigo da rashin adalci wannan duk sai mu ce saboda wannan ta haramta tunda dama ba Allah ne ya ce a yi ta ba sannan sai kuma ita maslaha mursala ko kuma in ce ita bida'a. za ka ga babu abin da ya hana a yi ta lokacin annabi sai dan kasancewa ta ba addini ba ita kuma masraha mursala za ga akwai mani da ya hana ba a yi ta a lokacin annabi ba misali wazifa ba addini aka ce addini ba ce ba in an yi za a samu lada hamma an faɗi ladar da za a samu wanda baya yi kuma an faɗi irin laifin da ya ko to lokacin annabi ba a sallada ne ko kuwa ana so ko babu wa'annan kalmomin da ake yi ne su astaghfirullah Allah astaghfirullah ai da akwai su a lokacin annabi ko kuma in dai har a yanzu mutum zai ƙi saboda gudun kar ya fada cikin matsala to ai sabon annabi su ne aula da su gudun fadawa matsala addini ma'ana ba su yi wazifa ba saboda asali ba ta cikin tsarin addini ba a zo da addini a wannan tsarin na'am la ilaha illallah akwai ta amma ai suna yin ta a mahallinta salatin annabi akwai shi suna yin sa a mahallolinsa an rawaito mana ma da yawa to wanda ya ce shi kuma ga tasa shi wannan ce tafi burge shi to wancan bai gamsu da shi ba kenan yayin da ita kuwa masalaha mursala in ka ɗauko ta sai ka ga lokacin annabi buƙatar ta bata taso ne shi yasa ba yi ba misali wani zai ce to ba kuna sa lasfika ba a masallacin ku yawanci eh muna sawa a lokacin sa annabi ba sa buƙatar lasfika hasali ma in ma sun buƙace ta ba ita ba ma su san da ita ba da a ce sun ganta kuma suka ƙi amfani da ita sai mu ce to duk wanda ya amfani da ita to ya saba musu amma ba za su ganta ba su mutum nawa ne ma tukunna ma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba gine-ginen da za hana a ji magana kuma a lokacin ba fitintunu mata mata kowa suke su zo masallaci to wasailun naqal ɗinsu wasailun ilam ɗinsu daban da irin namu na yanzu yanzu kuma an samu faɗaɗuwar zamani da yawan jama'a da sauransu da haka shi yasa ake amfani da ita a ana azumi na wata azumin tsofaffi da sauransu me yasa ake saboda a samu lada a wajen Allah annabi yayi in bai ba amma dai ai shi kansa azumin yana da lato ya annabi bai ba me hana annabi ba azumin ne a wancan lokacin ko ba a san samun lada akwai azumin akwai san samun ladan amma abin da ya hana annabi saboda ba addini bane yi azumin a irin wannan wanda yake na addini manzon Allah yana da sahabbai siyamu Dawud har a cikin watan Rajab kai siyamu Dawud ka mana shikenan yau ka sha gobe ka ci abinci yau ka sha ba wai dan saboda sunansa azumin tsofaffi ko azumin watan rajab ba to a wannan kenan kaɗan dai daga cikin ƙa'idojin da suke bambance tsakanin masalihul mursala da kuma bid'a Allah ya mu dace ke ina ganin sai mu bar shi haka sai mu shiga hadisi na gaba yanzu to za mu taɓa wannan za mu taɓa mauƙiza نعم لا تشتم ايه ايه ذات الشجاع ذات الشجاع سيما تمام الحديث الحسن امام الذهبي اتكلم موقعه في تحرير وفي تحريري معناه اضطراب اكو kwangwabakon baya a wajen tantance ma'anar hadisi Hassan to shine shi mai sharhi yake cewa kwangwabakon bayan ta fuska biyu ce na ɗaya ma warada fi ibarati ba'dil na min itlaq wasfil hasani ala asanidi ba'd al akhbar duna dhikri دون ذكر اصطلاح لها أو حد يحدها عن الصحيح لا سيما وأنهم أطلقوا هذا الوصف على ما صح وعلى ما لم يصح فكان في ذلك إشكال في فهم معناه وتحرير حده عندهم إن كان نوعا عندهم من أنواع الحديث وتقاسيمه abin da isa aka ce saboda almutaqaddimuna min almuhaddisin sukan sifanta hadisai da wata sifa wadda a yanzu muka gano wannan sifar tana nufin alhadisul hasan an gane to amma waɗannan hadisan da aka sifanta su da wannan sifar akwai hadisan da sun huce matsayin hadisin da muka sani a yau na hasan akwai hadisan da kuma ba su kai hasan ɗin ba suna ma da rauni to sai muka kasa tantancewa ya aka yi kenan shin fasa sifar za mu yi mu ɗau nau'in hadisin ko fasa nau'in za kawai mu ɗau sifar in ya so duk mu idan mu kawai mu musu ɗiban karan mahaukaciya duk hadisin da ya sifanta da wannan sifar mu ce masa hasan ko da a da'ifi ne a ya tashi daga za'ifinsa ya koma hasan ko kuma dai ya kamata a sake tantance a yi taharirin ma'anar wannan shine abu na farko da ya kawo itsirabi an gane sai abu na biyu ma waqa fihi